Euh, de la COVID-19 complexifiée par les questions sécuritaires notamment. Madame Lisa San, shugabar hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Chadi, ke jawabi yayin buɗe taro kan amfani da ingantattun hanyoyin sadarwa wurin magance tsatsauran ra'ayi da ke haddasa tarzoma irin da ta'addanci a ƙasashen yankin tafkin Chadi. A wannan taro dai ya tattalo sojoji wakilai daga Majalisar Ɗinkin Duniya tarayyar turai da kuma shehunan malamai daga jami'o'in yankin tafkin chadin za a shafe baki ɗayan wannan mako ana tattaunawa to ko shin takamaimai mai ake son cimmawa tambayar kenan da na yi wa babban sakataren hukumar raya kasashen tafkin chadin ambasada mamman nuhu yan ta'addan kasan sun daɗe suna faɗa ma mutane karyace-karyace eh, cewa za su yi kaza cewa su ne kaza to mutane ba su ji daga gare mu ba to shine muka ce bari a yi wannan taron mu ga yaya za a yi bullo ma wa'annan matsalolin domin mutane su san gaskiyar maganar gaskiya ce muke son mu gaya mutane idan aka ci gaba a haka wa'annan mutanen fa karyace-karyacen da suke yi gaskiya za ta zo ta bullo daga baya amma kafin lokacin an riga an yi banna da yawa idan muka duba yadda ake amfani da karfin soja yanzu kuma kun zo kun fara maganan canja matasa ra'ayi za a iya cewa kaman amfani da karfin sojan ya gaza kenan ina ba za a ce ya gaza ba amfani da karfin soja ya an ci nasara kwarai da gaske ai ba haka aka fara ba tun shekaru biyar ko shida da aka fara amfani da karfin soja amma ana amfani da karfin soja kuma ana bayyana ma mutane ainihin yadda wannan matsalar take mutane ba su gane ba har karfin soja shi kadai ba zai iya cin nasara ba masu jawabai dai a wannan taro sun yi ta nana ta yadda tarzomar boko haram a yankin tafkin chadin ke rikida tana daukar wani sabon salo to ko wani salo ne wannan manjo general ibrahim manu yusuf shine babban kwamandan dakarun kawance na kasashen yankin. That the nature of threats confronting us in the Chad basin. Yanayin barazanar da ake fuskanta a tafkin Chadi, tarzoma ne irin na masu wuta da kayar baya. Abin makinan da ya sa ake bukatar sa hannun hukumar faran hula don marawa kokarin karfin soji da tuni ake amfani da shi a wannan yanki. Kuma hanyar da za a bi wacce ba na karfin soja ba ne. shine tsarin sadarwa cikin hikima da azanci. A gaban yadda ake sa ran sauran wakilan kasashen yankin za su gabatar da jawabi. Hassan Maina na muryar Amurka daga Injamaina, Chadi.